من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu. ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika walkadiru alai alhamdu lillahi Allah ubangiji ya kawo mu wannan rana mai albarka a inda zamu tashi aya ta casa'in da 91 suratu al-an'am alam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir subhanahu wa ta'ala yana cewa lalle kafurai da mushirkai duk inda suke wa ma ƙadarullaha haka ƙadarihi ba sa girmama Allah yadda ya cancanta su girmama shi ba sa daraja Allah kamar yadda Allah ɗin ya cancanta a daraja shi sam ba sa ƙaddara Allah wato sun ɗauki Allah tamkar mutum wanda za ka zo ka gaggasa masa maganganu ka faɗi abin da ka ga dama ka tafi ba su ɗauki allon yana da girma yana da, yana izza yana da daraja ba idh ƙalu ma anzalallahu ala basharin min shai a lokacin da za ka ji suna cewa Allah bai saukar ma mutum wani abu ba ƙuraishawa mushrikai sukan je wajen kafirai su tambaye su musamman ma yahudawa da nasara kiristoci na wannan lokacin a matsayin su na ahalul kitabi wanda Allah ya ba su littafi su kuma laraba ba a taba saukar musu ba a saukar musu da littafi ba duk abin da ya taso musu sai su je gun waɗannan suna neman fatawa a gare su suna makwabtaka da su Kiristoci nan sun daɗe da shiga irin su yaman ɗin su abin nan nan ne abrahata ya taso ya zai rusa ka'aba sun daɗe kwai larabawa kiristoci da daɗewa wanda suka bi abin nan wancan littafin injila akwai yahudawa waɗanda suka bi aƙidan yahudanci to su laraba da suke tsaka-tsaki ɗin nan wanda ba a saukar musu da littafi ba in wani abu ya taso musu da suka ga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi annabi ne an aiko shi an kaza suka ce mu je gun waɗannan ahalul kitabi duk yadda aka yi wataƙila an musu bayanin zuwan manzon Allah ɗin nan da sifofinsa a cikin littattafansu so a je neman fatawa da suka je sai yahuda suka ce a'a su babu wani abin da Allah ya saukar a cikin littattafansu na attaura game da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma kiristoci suka ce babu wani abin da Allah ya saukar na sifofin manzon Allah da bayaninsa a cikin littattafansu na injila suka zo shine Allah ya ce lalle waɗannan mutane ma ƙadarullaha hakka ƙadari ba su girmama Allah yadda ya cancanta su girmama Allah ba iz qalu a yayin da suka buɗi baki suka ce wai ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai taɓa saukar da wani abu ba game da annabi sallallahu Alaihi wasallam a cikin littattafansu ba a ma saukar ba babu ma wani littafi da Allah ya saukar kawai ya yi bayanin annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam haka suka ci sai Allah ce kulka tambaya bunsu man an zalal kitaban ladhi a bihi Musa wane ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi a taura wa ya saukar da shi suna ce Allah bai taba saukar da wani littafi da ya bayanin annabi kai babu ma littafin da Allah ya taba saukar wa dan adam to waye ya saukar musu da littafin at-taura da ya bawa annabi Musa alaihi salam wanda littafin nan nuran haske ne wanda ya bi shi zai haskaka masa a wannan lokacin wahudan kuma shiriya ne linnasi ga mutane wanda ya bi dokokin littafin ya bi umarnin littafin ya hannu daga abinda littafin ya hane shi zai tarar da bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tarar da cewa lallai akwai annabi mai zuwa ƙarshen zamani wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'adi ismuhu ahmad duka akwai akwai sifofin manzon Allah gaba daya Allah ce to littattafan nan da na saukar musu da shi yahudawa da kiristoci maimako su yi aiki da shi su bi umarni su halatta halal inda ya halatta musu su haramta abinda littafin ya haramta musu tsalle ce kawai sai suka jagwalgwala shi suka yi ta wasa da shi kawai su share abinda suka share su canja ma'anan abin da suka canja su canja kalma yuharrifuna al-kalima an mawadhihi su canja wannan su cire sunan annabi su cire sifan manzon Allah salsal abinda bai musu dadi ba a cikin littattafan su share shi abinda ya musu dadi daidai da son zuciyar shi su tabbatar da shi Allah ce ba haka kuka yi da littattafan naku ba taj'alunahu qaratisa sai kuka mai da littattafan nan da na saukar muku at-taura da injila sai kuka mai da su karatis me karatis sai su dan ɗebo yan wani abu kawai sai su yi shi a matsayin pamphlet sai a rarraba mabiya kawai yohana sura ta kaza ta kaza bulus sura ta kaza markus kaza haka kawai sai dai a dan ciro pamphlet haka maimako a zauna a karantar da littafin gaba ɗayansa ma mabiya sai su dan ciro nan sai a yi shi in form of pamphlet sai a rarraba mabiya kawai yau ga abin da aka karanta can sai su ciro ba a karanta shi a to z ɗinsa a sauke shi kamar ƙur'ani ba a yi sai dai a ciro nan a taɓo can a ciro nan a taɓo can shi ne ta ƙaratis pamphlet ɗin ma kaga an sayar sai a ciro sai a buga ko kuma kuka sanya littattafan da na saukar muku ɗin version version version sai a ce wannan bugu na farko ga new version ga second edition in ka ɗauki wannan edition ɗin bugu na biyu ko na uku ɗin na yaka samu ya bambanta da na farko sai a ce a ah, ka bar wancan yanzu ga sabon bugu na injila ga sabon bugu na attaura idan ka tambayi mutum ai littattafanku sun ce kaza Allah ya ce kaza kaza su ci a'a ai wancan tsohon bugu ne yanzu a sabon ake ga abin da sabon yake hai kaga king james version king kaza version wannan version version sai a tara waɗancan sai aje shi a ce ga new version Allah ce ba haka kuke ba karatis kuke sanya su kawai ku dan sanya su version version ku dan bugo na farko bugo na biyu bugo na uku kaza kaza kuma an zauna majalisan abin eh, malaman yahuda majalisan pastoci sun zauna gaba daya sun yi gyare-gyare sun fito da wani copy sun ba haka kuke ta sanya littattafan ba din ba taj'alunahu qaratisa tubduna ha he ku bayyana abinda kuka dama wa mutane a cikin yan a he ku damka musu a hannu wa tukhfuna kafiran sai ku koye mafiya yawanci kawai abinda nace ai din he ku koye shi sai ku dan rubuta wani abu ku ba mutane a hannu ba haka kuka mu'amalanci littattafanku ku ba inji Allah wa ullimtum ma lan ta'lamu antum wa aba'ukum wa ya sanar da ku abinda ba ku sani ba ku da iyayenku idan kun ce Allah bai saukar da abu ba wa ya sanar da ku ilimin littattafan ku da iyayenku da suka gabata tambaya musu ya Muhammad in sun kasa baka amsa to ka ce musu kulillahu Allah ne yayi Allah ne ya saukar da littattafan idan ka kafa musu hujja wannan kace Allah ne kuma ka faɗi bayanin abinda suka yi thumma zarhum to ka fita harkan su kai ya Muhammad ba dai ka isar musu da sako ba to zarhum fi khawdihim yal'abun bas su kawai su je su yi tashar holiyan su yi tawata yawansu su yi ta su kyale su su je can su yi rayuwansu yanda suka ga dama din kyale su ya muhammad tunda ka isar musu dai shikenan inji Allah naka ka isar ne faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama yayi imani waman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafurce to saboda haka ya muhammad tunda su mun ba su littattafai sun yi haka da su kai gana ka alkur'ani wa hadha kitabun gana ka littafin alkur'ani anzalnahu mun saukar maka da shi littafin nan mubarakun mai albarka ne duk wanda ya rike alkur'anin nan duk wanda ya aike da shi duk wanda ya rungume shi to sai Allah ya masa albarka a rayuwarsa ba zai taɓa taɓewa ba wannan shi ne rike alƙur'anin nan kuma ta fuskoki biyar ne kamar yadda shaikhul islam ibnul qayyim aljauziya ya faɗa ka yi imani da alƙur'anin ka yadda da shi har cikin ƙololuwar zuciyanka cewa littafi ne daga Allah abinda zai nuna kayi imani da shi din ka yadda da shi din abubuwa biyar ne Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al jawziya yayi bayani su a cikin littafin shi Al-Fawaid na farko karanta shi Qur'ani an saukar da shi ne littafin da ana son a rika karanta shi jiddun wa abadun yanda baka rayuwa sai ka ci abinci ka sha ruwa yadda ba ka rayuwa sai da numfashi ka riƙe ƙur'anin nan da'iman ka riƙa karanta shi a rayuwanka wannan kenan ƙur'ani ba wai a yi ado da shi ba ne kawai a kabot a sanya shi a divider a sanya shi a glass a jera ɗaki a sanya shi ko a rataye shi a gafaka a sanya shi a ɗaki kawai ran da aka lura gizo-gizo ya yi saƙa ya yi saƙa ya yi saƙa ko ya yi ƙura a cire a share shi a kakkaɓe shi a maida shi mutuwa yana da ƙur'ani a ɗaki sai ya yi shekara ba a taɓa shi ba yana cikin gabaka to wannan ƙur'ani ba a saukar da shi don haka ba shi yasa daga cikin sunan littafi ma ƙuranu abin karantawa ya samo sos ɗin sunan shi daga karantawa karanta shi domin yawan karanta shi din yana flushing yana tsarkake zuciya yana tsabtace zuciyar mutum kullum yanda kake zama baka zama sai da wanka to haka ƙur'anin nan demo kake karanta shi demo yake tsarkaka zuciyanka ya cire hasada ya cire ƙyashi ya cire gilli ya cire menene duka sannan ya rika ƙarfafa zuciyarka ɗaya kenan abu na biyu aiki da alkur'ani ba wai ka karanta shi a baki kawai shi kenan a'a inda ya umurce ka ta kaza ka je ka umurtu da wannan umurnin ka karanta wala taqrabu zina karka kusanci zina eh to ka nisance ta wailulil mutaffifina azaba ta tabbata ga masu tawai mudu eh a same ka tsaftatacce idan kana au ka tsaftace kayan sana'anka inna aunawa ne ka tsaftace shi kar kai zalunci in fili ne zaka sayar kar kai zalunci kace 100 over 100 ka zo a samu ba haka bane yadi zanka yanka mutum komai bai size ne kamar yadda Allah ya ce wa anzalal mizan Allah ya saukar da ma'auni duk abin da ake a duniyar nan sai an auna shi hatta masallacin ne za a kaya maka kaza feedback kaza kaza da kaza windunan na fadin su kaza kaza tsawon shi fadin shi koma da komai sai da aka yi measurement to abinda ya haramta ka haramta shi abinda ya halatta maka ka rike shi karanta shi aiki da shi abu na uku inji ibn al-qayyim al-jawziya shine a yin hukunci da shi kaida ko rigima ta kaure a tsakaninka da iyalanka ko makwabcinka idan aka zo zaman sulhu aka ce wani baka da gaskiya saboda Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ka yadda da hukuncin da alkur'ani ya yi kada ka kuskura ka ce ni bai mun ba ni an yi amfani da addini an cuce ni an yi kaza an yi kaza a'a ka yadda idan aka ce ga hukuncin da Allah ya ce a yi in ya hau kanka ka yadda ba wai ma a kai kotu ba ba wai ma a kai kotu ba mu bar ma kotu ba za a maka tsantsa da ƙur'ani ba a'a kai da kai idan aka yi zaman sulhu tsakaninka da makwabcinka tsakaninka da iyalanka tsakaninka da abokinka tsakaninka tsakaninka tsakaninka ta bayyana baka da gaskiya aka ja maka aya ko aka ce wani ka bar wannan abin da kake ga abin da Allah yace ce ga abin da hadisi ya ce ka yadda da hukuncin alkur'anin a samu kawai sami'ina wa ata'ana total submission kar ma ka ja kawai abu na hudu shine a ah, neman magani da shi ka yi imani duk abin da yake damunka in ka karanta alkur'ani ka roƙi Allah ya yaye maka shi domin Allah ya ce wani nazilu min alkur'ani ko ma huwa shifa'un wa rahmatun lil muminin wala yazidu zalimina illa khasara ka yadda alkur'ani waraka ne a karanta maka shi a karanta maka ayoyi ka yadda in za ka kwanta ka karanta shi falaki da nasi da ayatul kursiyu ka karanta amanar rasulu Yadda mazu Allah ce ka haɗa hannayenka ka shafa ka yadda cewa wannan kariya ne ka bar duk wani rataye-rataye da za a kawo maka na ƙahon rago ne a'a wani abu ne a ƙarƙashin filo a'a wani kaza ka yadda kawai abinda ka karanta na alƙur'anin nan yayi duk inda aka ce ƙur'ani ne kariya ne ka karanta shi kariya ne ka yadda to imani da shi karanta shi aiki da shi yin hukunci da shi sannan kuma me magani ka yadda wannan alƙur'anin magani ne ka yadda da wannan to Allah ya ce wannan alƙur'anin gashi nan mun saukar maka da shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafi ne mubarakun mai albarka wanda ya rike shi wallahi bai taɓewa a duniya da lahira bai tabewa sannan musaddiqul ladhi baina yadayhi littafi ne wanda yake gaskata littattafan da suka gabace shi in kana karatun qur'ani zai kawo maka kissan at-taura da mutanen da aka bawa at taura da annabi Musa da jama'arsa zai kawo maka kissan injila da wanda aka ba injilan da masu mabiya injilan zai kawo maka kissan zabura ina gaskata littattafan da suka wuce saddiqul ladhi bayna daihi. to tunda kaji matsayin alqur'anin nan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka wanda yake gaskata littattafan da suka gabata to manufan saukar maka da shi din ya Muhammad sallallahu sallam shi ne tunzira ummal ƙura shi ne ka yi wa'azi da shi ka yi gargaɗi ummul ƙura mutanen makka mutanen makka shi ne ummul ƙura makka ita ce senta na duk wani birni na duniya shi yasa aka kira makka ummul ƙura wato uwa ce ga dukkan waɗansu birane na duniya nan ne center. nan ne Allah ya fara kafa ɗakinsa to idan shi yasa aka yi revealing aka saukar da alkur'anin a makka saboda daga makkan shine senta na duniya da aka saukar da shi to hasken shi sai ya rika tashi yana mamuye wa ma haulaha garuruwan da suke gefen shi bi ma'ana kasashe na duniya duk suna gefen makka ne saboda makka ne a senta so duk wani birni yana me yana gefe yana zagaye ne da makka nan ne tushen alkur'ani nan ne sentan da alkur'ani ya sauka daga nan ne hasken ƙur'ani ya tashi ya bazama ya watsu a dukkan duniyan na ya mamuye ta to ƙur'ani na an saukar da shi ne domin a yi gargaɗi a yi wa'azi a makka mutanen makka sannan daga nan kuma ya yi spreading ya watsu wa man haulaha ya mamaye duk wani birni da yake gefen makka nan duk duniya kenan na yu'minuna bil akhirati wannan qur'anin da muka saukar da shi mutum biyu ne suke suke abun nan suke mu'amalantan shi akwai waɗanda suka yi imani har cikin ƙoloruwar zukatansu wanda suka yi imani da Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam suka bi shi suka mara masa bayan mummunai kenan suka yi imani da gobe kiyama cewa za su mutu Allah ya tsaye da su saboda hisabi to iri waɗannan mutanen yi yu'minu na bihi su suna imani da alkur'ani suna imani da shi sannan kuma za ka tarar da su wahum ala salatihim yuhafizun suna kiyaye sallolinsu ba sa wasa da sallah lokacin sallah bai kure musu bai wuce musu suna sallah a lokacin da Allah ya ce a yi suna yin ita sallan a inda Allah ya ce a yi ta shi yasa aka gina ɗakunansa da mazaje kenan wajibi ne a yi ta a lokacin da Allah ya ce domin ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhudan Allah ne da kanshi ya tsara lokutan sallah yace inna salata lalle sallan nan da kuke gani kanat alal mu'minina kitaban abine da ya wajaba ya zamanto farilla tilas wajibi akan muminai kuma mawqutan tana da lokutanta da Allah ya ajiye mata sai Allah ya bayanin lokutan ya ce a salata ya Muhammad sallallahu ka rika tsaye da sallah liduluki shamsi lokacin da rana ta fito ka gabi ma'ana sallolin da ake yin su lokacin da rana take fitowa a zahar da la'asar su da rana ake yin su ila layli laili nan idan rana ta faɗi dare ya yi kenan duhu ya rullube ko ina hide la magariba da isha'i asuba fa sai Allah ce wa qur'anal fajr ka fita da alfijir shi ma a je a karanta qur'anin ta hanyar sallah inna qur'anal fajr kana mashhudan lokacin sallan asuba wannan lokaci ne da mala'iku suke halartar sallan asuba ji manzo ji Allah subhanahu wataala da mala'ikun da suke aiki da rana akwai mala'iku masu aiki da rana akwai masu aiki da daddare wanda Allah haka ya ɗora musu to suna handin over ne a lokacin sallan asuba idan masu mala'ikun da za su karɓi aikin rana sukan sauka ne da asuba su jira a yi sallan asuba da su su kuma wanda suka yi aikin daren sai su zo masallaci a yi sallan asuba da su sai su yi handin over su wanda suka kwana aiki mala'ikun sai su yi handin over ma wanda suka zo za su kama aikin rana dukkansu a sallan asuba ake haduwa sai an yi salla an idar tukuna sai waɗannan wanda suka aikin dare sai su miƙawa wanda za su yi aikin rana abin aikin aikinsu wai waɗannan su tashi waɗannan abin duk a sallan asuba ake haduwa shi yasa Allah ce wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhudan lokaci ne da mala'iku suke halarta lokaci ne mai albarka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana haduwa da la'asar ne masu karba da rana da daddare sai su zo tun la'asar su kuma masu handin over sai su musu da asuba in haka shi yasa waɗannan lokutan suna da daraja manzo Allah sallallahu ce lokacin da ya wa kowane munafiki in dai musulmi ne wahalan sallah kenan sallan asuba lokaci ne mai albarka to su suna kiyaye sallan su kiyaye sallah da farko ka zamanto kana da ilimin ta ma sallan ba wai ka zauna kana sallah da ka ba kawai liman yayi ruku'i ne kawai yi. ya ɗago ne na ɗago kawai ya yi sujada ne na bi shi yawa amma tsantsan ilimin sallan baka da shi baka iya fatiha da kyau ba baka iya surorin da ake karantawa ba baka san farillan sallah wannan inda nike yanzu wannan gaba din yanzu farilla ne wannan inda nike yanzu sunna ce wannan kuma sharadi ne wannan mustahabbi ne kaza din nan da nayi dazu qabli zan yi ko ba'adi zaman to duk baka san komai ba tahiya ba a sani ba me ake faɗa ba a sani ba ilimin sallan ka same shi shine number 1 ka san idan na ina ne ya zan yi kabbaran harama ina zan fuskanta ya zan yi kabbara ina hannuna za su ɗagu daidai ina za su tsaya level ɗinsu in zan yi kabbaran harama idan na sauke hannun ina ne zan ajiye hannun zan basu suna lilo sai sun tsaya da kansu ko akwai inda ake ajiye hannun inda suna ya faɗa idan ma zan ajiye hannu a kirjin ma wanne ne saman wanne sannan idan na ajiye su ɗin zan rika yawo da ido unkallinan unkallinan duk mai wucewa ko shi ma ido akwai inda aka ce ya kalla dole ya kalli inda kake sujada to duka haka za ka ba ilimin sallan yawanci yana Allahu akbar in ya sake hannu suna lilo suna lilo hai sun tsaya da kansu kuma duk motsi sai ya kalla ya daga ya kalli nan ya kalli nan ya kalli fanka ya kalli nan zira mata ido shaɗa ya ce ka duba ma made in germany ne fankan ko made in italy ne mutum ya yi ta zira ido wallahi shaɗa ya ce ai ka duba da kyau made in ah wannan germany ka fankan na ashe tana da kyau he shaidan ya shigo maka to a ganin ka za ta kai nawa a kasuwa ba ka zira mata ido ba har ka ga in ina ne to shaidan sai ya rika jawo ka jawo ka jawo ka to kana gani wannan za ta yi nawa a kasuwa ka tuna irinta ne a ɗakinka a gidanku ka aina wancan new claims ne irin wancan to haka zai jawo ka haka zai jawo ka har ka rasa mai ka karanta ko ka rika kallon mutane da suke sahu a gaban ka kalli hulan wancan ka kalli na wancan ka kalli na wancan ka kalli na ka wannan kuben tana da tsada wannan kana gani za ta kai nawa in ji shaidan ka yi to kalli na wancan ka wannan ina wannan da ganin yana shan jiki wannan wannan haka shaidan wallahi ka yi ta valuyin yadi dukan mutane ido na yawo kaga yadin wannan kaga na wannan kaga na wannan kaga na wannan eh kana Allah Allah ka idar da sallah ka dan leda ga waye ne mai irin wannan yajin haka da hula haka haka zaka tar to sanin ilimin sallan shi yasa manzon Allah wallahi yana daga cikin abin da yayi wa musulmi practically a aikace shine sallah da aikin haji minbari ma manzon Allah ya hau yace na hau minbarin nan ne don ku ga sallah na gaba daya ku musulmai sahabai kenan in zai sujada sai ya ja da baya ya sauka da baya yi sujadan a ƙasa da idan ya ce na yi sallan nan don ku da kuke nan tare da ni ku ga yadda na yi ta ku isar ma waɗanda za su zo nan baya sallu kamara aitumuni usalli shine imamul albani sheikh albani rahimahullahu ta'ala ya haɗa mana sallolin gaba ɗaya in kaje kana tsantsan sallah a wani gohe kaga sun zama to kauyawa ma Na ga yana wani haka wani haka wani haka a sallan ma haka zaka tara to manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallar nan kuma jibrilu ne ya sauka daga sama yayi lidin in manzon Allah ya jagorance shi sallah duba sammai sammai bakwai da jibrilu ke ketawa ya zo yayi azahar da manzon Allah ya hau ya koma lokacin azahar ya keto sammai bakwai ya zo ya yi la'asar da manzo Allah ya koma magariba ya keto sammai bakwai ya zo ya limanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah nan sallan nan da yake daga jibrilu ya ɗauke ta kai tsaye kawai haka ya zo bayan isha haka ya zo kuma me da sallan asuba washe gari sai ya zo kuma ya yi salloli biyar ɗin a lokutan da ba su ya zo a ba sai ya yi jinkiri ya yi su ya ce ya muhammadu kaga ta inda na yi sallah jiya a lokacin farko na yi ta yau a lokacin karshe to duk wanda sallan da aka yi within wannan lokacin salla ta yi shi sa aka samu muhtari aka samu laluri na sallah to mutum ya san sallan nan tsakani da Allah ita ce rayuwa wani har ya mutu fa baya zakka har ya mutu baya haji har ya mutu baya azumi sallan ne kawai ita ce take nuna alaman kai musulmi ne wanda in babu itan ma shi kenan ka tashi kiyama baka baka yi sallah ba ka tashi kiyama baka cikin masu zakka ka tashi kana expecting zaka shiga aljanna to an a samu ilimin sallah ka san wajiba ce sannan maza su fito masallaci nan Allah yake su zo su yi mata ne aka ce su yi a gida sannan su ma in sun fito ba laifi amma wajibin fita mun namiji sannan ka yi ta a lokacin da Allah ya faɗa ɗin ba lokacin da ka tsara wa kanka ba ina fata an gane ko shine wahum ala salatihim yuhafizun suna kiyaye sallansu ka kiyaye tufafin da kake sawa in za ka shiga bayan gida ko mene ko mene da makamantansu akwai wajen hawa hall can افترى على الله كذبا أو قال Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu cikin azzalimai cikin azzalimai in ji Allah babu wanda ya kai girman zalunci ko cikin kafurai babu wanda ya kai girman kafurci irin min maniftara alallahi kaziban irin mutumin da zai kirkiro ƙarya ya danganta ta ga Allah ya shar'anta wa mutane abu ya ce su riƙa yi kawai cewa Allah ne kawai ya ce a yi auƙala uhiya ilayya ko mutumin da ya ce wa mutane an mun wahayi ni annabi ne an mun wahayi ina ganawa da Allah ina communicating da Allah Allah yana mun wahayi alhalin kuma walam yuha ilaihi shay'un babu wani abin da aka masa na wahayi ya fito ya rika yaudaran mutane yana yi wa mutane ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya ce in kana neman azzalimai masu girman zalunci ba iri waɗannan mutanen hakanan na uku wa man ƙala sa'unzilu mithla ma anzalallah mutumin da ya ce zai saukar wa mutane irin abin da Allah ya saukar na wahayi Allah ce babu azzalimai irin waɗannan mutane ta ya zo ya yaudari mutane ya ce musu a yi kaza a yi kaza a yi kaza yana da kyau Allah ne ya ce a yi alhalin Allah bai faɗa ba ya hana mutane ya ce kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza Allah ya hana alhalin Allah bai hana ba ko kuma ya zo ya rika ce an masa wahayi shi ma shi ma annabi ne irin su musailamatul kazzab su sajah su al'aswadul ansi wanda suka bullo tun zamanin manzo, Allah suka yi ta cewa su ma'amma waɗansu suka bullo zamanin manzo, Allah tun kafin ya rasu irin su musailama da kuma waɗanda suka zo baya da irin su Ahmad Gulam da suka ce an musu wahayi da irin fastocinmu da muke gani yanzu ya kaji wai mutum ya ce prophet wai an mai revelation jiya an mai revelation har mutum ya ɗau abin da ma kaga yana communicating a waya wai yana magana da Allah wallahi Allah hello aha na heaven be this okay papa god ka duba fa na gani da idona Kullum yanzu ya kaga washi shi ma wannan prophet wane prophet kaza prophet kaza na coci kaza an mai revelation an nuna masa wane zai mutu ran kaza wance za ta mutu ran kaza shugaban nan zai mutu ran kaza gwamna zai mutu ran kaza wane bai taba fada wa mutane shi ran da zai mutu ba sai dai wane wane kaji kawai an masa prophecy an saukar masa da abu yau kawai an ce zai taka ruwa ko yau mabiyansu su sha kaza an masa wahayi cewa kawai su sha kaza za su zamanto mutanen Allah to haka za ka gani ya ce an masa wahayi alhalin ba a masa ba da wanta yaje zai saukar irin abin da Allah ya saukar Yadda ake ta kokari akwai a turu alfurkan wanda america suka shirya wai turu alfurkan littafi na gaskiya suka zauna suka rubuta saboda haka musulmai su sake wannan su kama wancan su sun samo da littafi da makamantansu da menene tsare-tsare civil democratic islam su tsara ga irin musuluncin da za a yi a demokuraɗiyanci ma musuluncin al'islamul madani a demokuraɗi saboda ka in kace mutum ya sallaci a a kai fa demokuraɗiyya musuluncin ma ƴar demokuraɗiyya muke yi ina da ‘yanci ba za ni masallaci ba in kacewa wa ‘yarka sa hijabi ta ce kai muna fa civil democratic islam yanzu saboda haka tana da ‘yanci ba za ta sa ba kuma aka manya-manyan alkalan da za su kare su in ka ce za ka tirsasa su ɗin aka manya-manyan lauyoyi na duniya a ce an takura mun yanci sai na sa hijabi kuma muna democracy kamar yanzu yadda ake demokradiyya ta siyasa mutum ya zage ka ya ci mutuncin na gaba da shi ya wulakanta dan uwan shi musulmi ya ci zarafin shi abin nan sai ya ce yancin yancin magana ne demokradiya ta bani kuma idan idan aka kama mutum aka ce ka ci zarafin wane ka ci zarafi a ce yanci ne lauyoyi masu kare yancin dan adam yancin magana haka zaka ta. to musulunci ma haka mutum ya ce ya kawo tsari shi ma sa, unzilu mithla ma anzalallah to Allah ya ce waɗannan mutanen in kana neman azalimai mafiya girman zalunci a duniya su ne wanda ba ma da ɗan adam suke yi ba yanzu ba ma ɗan adam suke yi wa ƙaryan ba a'a Allah mahalicci ma suke wa yanzu da Allah darik ma suke kawo. Allah ce to bari ku saurari ƙarshensu wa izi walautara ya Muhammadu ko ya kai musulmi mumini da za ka zo ka ga izi zalimuna ranan da irin waɗannan azzaliman ka zo ka ga ranan da za su mutu in aka zo zare ransu da ka zo ka ga yanda za ka ga yanayinsu walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil mauti da za ka zo ka ga irin waɗannan mutanen ranan da ransu zai fita yayin da suke cikin magagi na mutuwa yayin da suke cikin shure-shure na mutuwa yayin da suke artabu da fitar rai da za ka ga yanayin waɗannan mutanen a wannan ranan to lallai da za ka san lallai lallai lallai waɗannan mutanen tasu ta ƙare kawai a wannan lokacin wal mala'ikatu mala'ikun mutuwa ne za su zo ɗaukar ransu sai mala'ikun mutuwa su ce ba su to aidiyahum sai mala'ikun mutuwa sai su miƙa musu hannayensu haka mala'ika ne zai miƙa hannayensa sai ya ce ma waɗannan azzaliman akhriju anfusakum ku zaro ranku da kanku ku miƙa mun ba wa mala'ikan ma da zai zare ran mai ci a kai wani kai fidda ranka ka bani zaro ran mutum zai so mutuwa wani yanzu ya sami ka ce kai zare ranka ka bani yanzu in tafi to da za ka zo ka gani shi ne ma'anan wanna zi'ati harkan Allah ya rantse da mala'ikun da suke fisgar ran kafuri fisga yayin da kafir ya zo mutuwa waɗansu masu aikin asibiti idan musulmi ya zo mutuwa ko wanda ba musulmi suna bayani suka ce wallahi wanda ba musulmi ba in zai mutu sai duk sun gudu sun bar waɗi wanda ba musulmi ba in dai kafiri ne bige-bige zai riƙa yi kawai ya yi karo da bango kawai in baka matsa ba sai a yi mutuwan zai shaƙe ka ne ku yi mutuwan kasko wallahi shi sa hatta likitocin da nurses suke gudu suna ce su ba su taɓa ganin ma musulmi yana irin wannan mutuwa irin nasu ba musulmi wani sa'i in kuna zane kuna hira ma haika ga kamar yana bacci haika ji rai ya tafi eh? wani wannan shitati nashtan Allah ya rantse da mala'ikun da suke zare ran mumini cikin sauƙi da nasa'i a wani hadisi ma aka yi bayani kamar yadda misali in mutum ya, ya buɗe famfo ya ɗiba ruwa in ya kulle famfon ya ɗauke yadda za ka ga wani ɗan ɗigo can ya taru ya taru ya ɗan zubo wani sululu haka haka ran mumini ke fita to ta ya ba za ka ga natsuwa ba an ce masa ya ayyatu hannafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kafin azariran an mai albishir da wannan ta ya za a yi ba za ka ga natsuwa ba wajen mutuwa hmm? ta ya za a yi ba za ka gan natsuwa a wajen fitar ran mumini ba alhalin mala'ikan da ya zo ɗaukar ran ya ce innan lazina ƙalu rabbun allahu sun mastakamu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu allah ta hafu wala zanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min hakimin alim gafurur rahim ya ke rai mu na mumina wanda take natsatsiya akan imani fita zuwa ga ubangijinki kina yardadda abin yarda da ki ke ki shiga cikin bayina na kirki ki tarayya da su can annaba da eh, sahidai da su hada'u da salihin koma cikin aljannata amma ka albishir da wannan tun kafin ran ya fita eh, a ce kuma an same ka cikin hayaci firgici bige-bige ina da mai kake buri aljanna to haka za ka tar Allah ce to wallahi duk kafiri azzalimi makiyin Allah ran da zai mutu dama wani zai zo ya ga aya in ji Allah walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aidihim kaga mala'ikan mutuwa shi zai mika masa hannu yace akhriju anfusakum ku fidda rayukanku ku bamu bari ku ji abinda za a faɗa musu tun ma kafin a zare ran a ce al-yauma yau din nan da zamu dauki ran ku din nan tujzauna azabal huni yau za ku fara ɗanɗanan azaba mai raɗaɗi na wulaƙanci me yasa bima kuntum taquluna ala llahi ghairal haqqi sakamakon ƙararrai da kuke wa Allah ku faɗi kalma game da Allah wanda ba haka bane ne wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma idan aka kira ku zuwa ayoyin Alƙur'ani da musulunci da imani sai ku nuna girman kai da jiji da kai ku nuna kun fi ƙarfi to ina tabbatar muku mutumin da zai aje mutane akan ƙarya yaudara ha'inci ya ɗane kujeran musulunci ya ɗane kujeran da manzo Allah sassala ya zauna a kanta da sunan malami ne na musulunci da sunan mai da'awa kuma yana rike da alƙur'ani amma ka samu yadda yake aje mutanen nan saɓanin abinda ƙur'anin ne ya faɗa mutum ya zauna a matsayin wai wakilin manzon Allah al'ulama warasatul anbiya ya zauna a kujera a matsayin magajin annabi ya ajiye mutane kan bidi'a tsantsan bidi'a abinda manzon Allah bai koyar ba duka sun shiga cikin irin waɗannan duka sun shiga Allah ubangi ya rufa mana asiri ba abinda ke kawo wannan saboda shahara yawaita mabiya almajirai na sun fi nawa ne majalisi na ya fi nawa ne cika manya-manya sun fi zuwa nawa masallacin kaza da kaza neman abun duniya neman kaza a yi ta aje mutane akan karya a ɓoye musu abinda annabin ya faɗa a raba su da na annabin a turo musu bidi'a su riko da su kuma ana zaune a kujeran annabin don girma Allah akwai mafi zalintan mutane irin wannan mutum shi fa lahiranka gaba ɗaya zai ɓata maka lahiranka gaba ɗaya zai destroy ya raba ka da Allah kwata-kwata ƙara wanda zai raba ka da duniya ƙara wanda zai raba ka da duniya inda tsakaninka da Allah yana da kyau don ya raba ka da duniya ya raba ka da kobo ya raba ka da kujera ya raba ka da ofis ya raba ka da matsayi ya raba ka da menene wannan inda lahira tana nan kalau ai shikenan wannan dama ai ko gobe ko an jima dama dole ka rabu da shi tunda kullu man alaiha fan ma indakum ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin duk abinda kuka mallaka mai karewa ne amma baka da enemy maki irin wanda wallahi zai ruguza maka lahiranka na rantse da girman Allah duk inda mutumin na ya fito ka bashi in ka fahimci haka ka bashi kawai ka bar shi kawai ka kama abin da Allah ya faɗa manzo Allah salsala ya faɗa ko babanka ne domin Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min musulunci nan da ya zo lokacin da aka saukar da ƙura'anin wa manzon Allah sassan rabu da kowa sun bi manzon Allah suka ma hijira suka bar makka suka bar dukiya da ƴaƴa da mata da dangi da ƴan uwa gaba ɗaya suka fita ba komai saboda me saboda lahiran su tayi kyau ai da duniyar suke da shi tun tara kuɗin suka bar shi akwai wanda yace in na nuna muku inda kuɗi na shine waye umair ko Yace, idan na nuna muku inda na yake da dukiya ta na ɓoye a makka za ku ƙyale nun hijiran nan suka ce eh ya nuna musu aka rike shi sai da aka tura ɗan sako ya je ya ga kuɗin irin yanda kidnapper suke kaga ai in kace na ajiye ku sako ne sai a'a bari mu turo wani ya biyo ya gani wal iyazu billah sun bar dukiya sun bar ƴaƴa sun bar mata wallahi ana isa madina manzon Allah ya ce manka faman kanat hijratuhu wanda yi wannan hijiran ilallahi wa rasulihi don Allah kawai da manzansa to fa hijratuhu ila ilallahi wa rasulihi wallahi ladan hijiransa da ladan abun eh, sakamakon hijiransa yana ga Allah da manzansa. ne shine aljanna amma wanda yi duniya don wata duniya ta samu awi ma'atin yankiwa don mace ta samu to shi kuma bayi da lahiran sakamakon shi kawai duniyan ta samu ko abin da ya fito ya nema din shi ma din ba dole bane ka samu ba dole bane to kaga wanda suka ci nasara wanda suka gyara lahiransu Allah rufa mana asiri Allah ce walaqad ji'tumuna furada bayan an dauke ransu mala'ikun sun zare ran sun mutu din an tada su gobe kiyama sai ce musu to laqad ji'tumuna furada yau kun zo mana a ɗaiɗaikunku ku kaɗai. da a duniyan nan da aka kira ku ku yi imani kunki da ga kunan ku ne da 'yan uwa kuna da dukiya kuna da gidaje manyan motoci kuna da lauya kuna da 'yan sanda ba kwa kuna da kaza kuna da kaza kuna da soja ba ku to yau Allah ce kun mutu kun zo mun gaba ɗaya kai kadai din ba waɗancan din ba yayan inda kana takaman yawan yaya babu so ka zo mun kai kadai inji Allah babu ƴaƴan babu baban babu 'yan tsaron babu gidan babu kudin babu mulkin babu kaza babu kaza duka inji Allah subhanahu wataala kun zo mun kama khalaqnakum awwala marratin kaman yanda na halicce ku kuka je duniya nan ba ku da komai a duniya ne kuka yi abun to kun baro shi a duniya kun dawo mu wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar dukkan abin da na azurta ku shi din a can bayan can baya a duniya kun bar shi yau kun zo babu komai a tare da ku ita lahira ai ana zuwa da aiki ne to babu in ƴaƴan nema ma ba za su yi amfani ba ka bar su a duniya to da suwa suke zuga kan ne a ce ka bi annabi ka ce a'a a ce a'a ina masu zuga kan ka bar su a can yau kai kaɗai ka shiga kabari in ji Allah ina suke duk wanda kake takama yana son ka a duniya idan ka mutu aka binne ka wallahi ba zai je kabarin nan ba ya ce ayo ah, Allah wane na da Allah dan faɗaɗa kabarin ni zan kwanta tare da shi ƙarya ne duk yanda yake son ka ya ce a faɗaɗa shi bai so ya rabu da kai mai shi ma eh, zai kwanta gefenka babu babu ba abinda zai kwanta ana kana shiga maza ka ji ana ana dambaruwa akan abin da kaɗan kaɗan barin na gadon wani ya naushi wani ma akan gadon an, an garzaya ma kotu an yi artabu ana ba wa hammata iska akan abin da ka bari wa yake tuna ka hmm? kana nan kafin matanka ma ta gama ta kaba kana kabarin kafin matanka ta gama ta kaba har wani ya je yana ɗan laɓewa ana ce kai malam haramun ne sai ta gama ta kaba ina ce ai saura kwana nawa abinda da suka suka hana ka imanin gashi nan wanda suke ziga ka din wani inda yake nan alabe yake ka tafiya aure matanka billahi lazi wani yana labe ka mutu kawai ya waftari gadon ƴaƴankan nan Zalince su ya tafiya kwashe ya basu haka zaka tarar wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ko laqad ji'tumuna ana wa ma nara ma'akum shufa'a Allah ce to bana ganin wanda da kuke takama za su cece ku tare da ku ina suke ne ya kai suka bar ku ina suka baro ku ka kunce kuna da alloli kaza za su cece ku kun bi suwa ne za su cece ku kuna da waliye kaza za su cece kuna da shehune kaza za su cece kuna da suwa ne za su cece ku ina suke ne ya akai kuka zo ku kadai ne ina lauyoyi da baka tabuwa a duniya ina suke ina alƙalan babu wanda da suke take takama za su kare kama ina suke Allah ce bangan su ma kusa da kai ba yau ya aka yi alladhina za'amtum wanda da kuke rayawa a duniya annakum fikum annahum fikum shuraka cewa su ne abokan tarayyan ku masu taimaka muku masu kare ku ina suke wanda kuke takama da su za su tsaya muku a lahira Allah ce laqad taqatta'a bainakum yau duk wata alaƙa da take tsakaninku da su ta yanke inji Allah yau you are on your own wa dalla ankum ma kuntum tazumun duk wanda da kuke rayawa za su su waɗansun ne ba za ku ta yau gaba ɗaya sun kauce sun barku inji Allah sun zame daga ku sai me sai aikin ku kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri da ganin irin wannan ah, abun nan tabewa da ganin irin wannan asara Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu dace amina rabbal alamin zamu karanta tambayoyi kaman haka assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya na shine ko tambaya ta ita ce makwabcina yana kiwon kaji kuma wurin kashin su yana da warin su yana mu a gidana har bana na iya buɗe window in sha iska ina son mala ya jawo hankalin masu irin wannan kiwo a gidajensu domin suna cutar da makwabtaka wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne duk wanda zai kiwon kaji ba zai kawo su dab da falon shi ba shi ma cikin gidan shi ba zai kawo su dab da nan ba zai tura su can inda gidan yake karshe nesa da shi to inda yake karshen kuma nan ne gidan wani yake dab da windonsa shi kuma ko injin nika ɗin nan da waɗansu ke sa wai injin wuta wannan lista ɗin duk wanda zai sayi janareto ko wani abu mai kara can nesa zai kai shi ya nesantar da shi daga ɗakin da yake kone da falo shi dai ya ga wutan ba tare da jin karan ba haka nan makajin ya gansu kawai a tukunya ba tare da ya ji warinsu ba to duk wannan yana daga cikin cutar da makwabta kashin kaji yana da warin gaske mutum ka manna shi dab da tagan shi dab da katangar gidanka duk da cewa katangar gidanka ce amma ai dab da windon wani ne dab da gidan wani ne wannan abun haramun ne gaskiya cutar da makwabci haramun ne imanin da kake da'awar kana da shi din ma manzo Allah ce baka da shi ƙarya ne sai ka girmama makwabcinka kuma babu wanda jibrilu ya ta sauka kullum yana yawa manzon Allah menene a wasici game da haƙƙinsa irin makwabci irin makwabci saboda haka don girman Allah irin waɗannan in za su yi kiwon kajin na ya kama dole su nemi waje nesa kada su cutar da bayin Allah sai ka ga kana ibada amma ba ka samun ladanta ta dalilin makwabcin nan ka faranta masa saboda haka masu wannan aikin eh, sana'ar su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ko buɗe rediyo ko buɗe stereo ko buɗe kasan na wa'azi kai za ka ji qur'ani ka buɗe ka hana mutane bacci a gida don da an taɓo ka kace ai qur'ani ne ko ai tafsiri nike ji sai ka hana wani ka sa shi daidai da kai man nikan me yasa bature ya sa earpiece ne me yasa ne eh me yasa kai ta jin kayanka in qur'ani ne ni na ji dazo yanzu ka zo ka buɗe duka hana ni bacci wani bai da lafiya wani ba duk wannan bai dace ba Allah ubangiji ya sa mu dace assalamu alaikum malam ni ne ina sallah cikin jam'i sai aka samu akasi raka'an karshe ana cikin sujada an dade ba ba ba a dago ba ni kuma na dauka an dago sai na dago sai na iske liman bai dago ba sai na koma na yi sujada bi ma'ana ya bi shi to anan ya matsayin sallah ya matsayin sallah na ya zan yi ba'adi ne ko a babu komai babu komai tunda ka dago misali sai kaga ashe ba a ɗago ba to shi sai ka koma ka bi imam din alhamdulillah tunda shi zai riga ka ɗagowa babu wani abu ba abin da zaka yi anan ina fata an gane ko wani sai yakan faru a masallaci kaga wani in ya shigo ya ci Allahu akbar Eh? duk sai ya ji yadda masallaci cewa ya shigo fa to irin wannan din sai kaga wani sai kaga yayi sauriya ya daga duk irin wannan abinda waɗansu suke shirme Allahu akbar sai kaga yayi haka me me ka ji yadda waye ka a san ka shigo ko menene duk irin wannan rashin sanin kan gado ne na, na, na ibada kai da za ka shigo salin ne ka samu matsala ce allahu akbar kawai ka bi amma ka kwala wata kabbara eh, har wani ya ɗauka maliman ne za ka samu irin wannan yana faruwa duka irin wannan babu abin nan alhamdulillah tun da har ka koma kuma liman ya riga ka ɗagowa babu komai insha allahu assalamu alaikum allah ya ƙara wa malan lafiya amin ya yi albarka wa zuri'a ya ji kan iyaye amin ya rabbal alamin da dukkan musulmi don Allah malam ka yi kira wa ‘ya'yan da ke hana iyayensu mata yin iyaye ko? ka yi kira wa ‘ya'yan da ke hana iyayensu mata yin aure to ai ba bai rubuta haka ba bai rubuta iyaye ko me kira wa to to na gane na gane an situlillah uba ne in ya rasu sai ƴaƴan su hana baba su yin aure kun gane yanzu na gane yawa amma na ce yaya kuma za su hana iyayensu mata shine abin nan abun ya sami okay wato idan na'am to vice versa lallai <laughs> Allah rufa asiri shi ke a ce mu momi ba za ke aure ba ko a ce mu dadi ba za ka yi aure ba ta lallai waɗannan wataƙila irin tarbiyyar da aka ba su kenan don ni na san mai tarbiyyar musulunci mai abun nan dai ba zai yi haka ba to a takaicen takaice bari dai mu yi tambaya don Allah malan ka yi kira ga wato ƴaƴan da ke hana iyayensu mata yin aure bayan mutuwar ubansu so da yawa matan suna da ƙarancin shekaru wasu kuma suna buƙatan yin auren amma ƴaƴan nan su hana wai suna kishin ubansu ko kuma ai ubansu wai mai mukami ne ko mai faɗa a jini wallahi matan na shiga wani hali ba wai ah, ita ta so ai shi ko baban ma shi ya so shi ya so saboda haka ta ya za a yi abinda musulunci bai haramta wa mutum ba mu ɗa ya zo ya ce ya haramta maka ta ya za a yi a yi haka eh? to yanzu idan kawai na ce a ɗaura na je na abin da ɗaya isa ya je ya mai da kayan ko ya ce ma waɗancan ya hana ko uwar ta abun nan sun isa su yi abun nan to nan duka shirme ne jahiliya ne wani al'amari ne kai ma za a zo kanka wata rana kai ma za a zo kanka saboda haka da Allah wannan ba addini bane ni a cewa wai a jama yaran kunne wai suna hana iyayensu ka jifa wannan irin lokacin da suna hana iyayensu abinda Allah ya ce ayi shine ma'anan kawai don nan ni ina bawa iyayen shawara ne kada su saurare su ba yaran za a ja kunne ba kar iyayen su saurare su su kuma su san wannan ba tarbiya ba ce ta addinin musulunci wannan shi ne kenan Allah ubangiji ya sa mu dace da kare to wani ya ba da dubu goma na taimakon mara lafiyar na na 44 sai waɗansu kuma sun kawo a alƙura'anai da fa akwai alhaji attahiru ya kawo sadakar ƙur'ani guda shida a yi addu'a Allah ya ji kan ko iyayen shi duka to duka dai muna addu'a ko ka kawo ƙur'ani ko baka kawo ba da izinin Allah subhanahu wataala muna addu'a wa al'umman musulmi gaba ɗaya ko muna roƙon Allah ya jikan duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangi ya kyautata makoncinsu ya haskaka musu masu ran kuma Allah ubangi ya sa mu cika da imani gaba ɗaya marasa lafiya Allah ubangi ya ba su lafiya Allah ubangiji ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka Allah ubangiji ya yadda da shugabanninmu Allah ubangiji ya shirya mana su ya sanya su akan tafarki madaidaici Allah ubangiji ya karba mana ibadunmu da sallolinmu da azumin muka da muke da ayyukan alkhairi da muke a wannan wata mai albarka inda yan uwa suka zo lafiya sauraron tafsiri Allah ubangi ya da su lafiya da waɗanda suka kawo mana ziyara gaba ɗaya Allah ubangi ya musu muwafaka ya taimaka musu ya biya musu su na duniya da lahira Allah ubangi ya ji kan iyaye yayi wa zurriya da ƴaƴa albarka yan uwa masu yawo da kyamara kullun suna rataye da shi Allah ubangiji ya hada mu aladan gaba daya Allah ubangiji ya samu gama lafiya Allahumma izzal islamal al muslimin wa dhilla shirka al mushrikin wa damir a'da'ana wa da'aka wa da'a din ya qawi ya azizu ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik wa anim ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin